assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatun na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku bayanai daga faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu tajtanibu kaseeran min adh Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku nisanci yawan mummunan zato wa bayan Allah inna zan yi ismi Allah yake sashin waɗannan munanan zato da kuke ma mutane Allah yake laifi ne sabo ne na Allah wala su kuma kar ku dinga bin diddigin ɗan uwanku domin ku ban kaɗo laifukukansu ku yada wala ba a ba. Allah ya ce kuma kar sashi ya dinga giban sashi kar sashi ya dinga gulman sashi duk wanda ya tashi za a zage shi mutum ne zai zo ya samu yan uwansa suna zaune ya yi musu sallama ya ba su hannu su yi musafaha su gaisa bayan ya tafi a fara zaginsa a wannan wajen jama'a mun fahimta za a yi hira da shi za a yi komai da shi yana tashi to kuma sai a sa faifayinsa wala yaktab ba'dukum ba'd Allah ya ce kar sashi ya dinga jiban sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan Allah ce yanzu ɗayanku ya so ya ci naman ɗan uwansa matacci fakaritumu Allah ce kun ƙi haka kun ƙyamaci cin naman ɗan uwanku bayan sun mutu amma kuma kuna cin naman su ta hanyar giba wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah inna allaha tawwabur rahim lalle Allah mai karban tuba ne Allah kuma mai jin kai ne ma'ana duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai karbi tubansa kuma Allah zai ji kansa to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku na'am sai kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Allah ya ce hakika mu muka halicce ku daga namiji da mace kenan annabi adam alaihi salatu wassalam da matarsa na hawa waje alnakun shu'uban muka sa ku kuka zama al'umma daban-daban wannan al'umma ce mai zaman kanta a waje kaza wannan mata na rayuwa a waje kaza wannan mata na rayuwa a waje kaza wa qaba'ila a cikin wannan jama'a a cikin waɗannan al'ummomi Allah ce sai muka sanya ku kuma kabilu daban-daban lita'arfu Allah ce domin sashi ya san sashi idan wani ya zo an san daga waje kaza yake idan wani ya zo an san daga family kaza yake idan wani ya zo an san daga waje kaza yake wannan shine illa inna akramakum indallahi atqakum amma wadda ya fi karancinku ya fi daraja a tsakaninku shine wadda ya fi ku tsoron Allah da bin Allah sashi yana fifita akan sashi ne ta hanyar tsoron Allah ta hanyar ɗa'a ba Allah ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki mu'az zuwa yaman lokacin da mu'azu ya shirya zai tafi yamin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya ma mu'azu rakiya mu'azu na kan abin hawansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kasa suna tafiya suna tafi annabi yana mai rakiya an fita waje bayan garin madina suna cikin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi